yanzu haka dai kimanin mata talatin ne da suka gudo daga hannun 'yan kungiyar boko haram daga dajin sambisa suka iso jihar adamawa lamarin da ke tabbatar da cewa akwai matan da suka tsira daga hannun kungiyar boko haram su dai waɗannan mata da suka tafiya fiye da kilomita goma tuni suka iso karamar hukumar madagali da ke makwabtaka da jihar borno inda ma ake tallafa musu garin su kuma eh, da muna san kauyen guda biyu ne. Ba su wahala sosai, ta zan akwai har wata mata ɗaya fa a garin guduwa ta jefar da jariri. Sai eh, da guduwa sosai an gallaza musu azaba, bulala sosai an yi musu, kaga jikin su ba daɗin gani sam. Eh, su ma ba su san daga ina suka fito ba kawai sun zo sun ga gari ne kawai suka shiga. Da yake tabbatar da wannan lamari shugaban karamar hukumar Madagali Mr. James Abawa Tadda ya ce kawai yanzu mata talatin ne da ƙananan yara da suka tsira suka iso inda ake tallafa musu. su. Eh an kai su an kai su dukan su an kai su a asibitin gulab dukan su da duka duka dai suka fada mana da abin nan da su su talatin ne. A yanzu dai yanzu dai mun ba su kayan abin shi tukuna domin su sha wahala jeji har da suka gudu ya fi kilomita goma suka yi suka yi suka yi da kafa saboda haka gwamnati ne za ta yi ma mutane nan taimako. Su dai waɗannan mata sun ce sun tsira ne yayin da ma suka tsallake wani katanga da aka gina a dajin Sambisan kai ni wani littafin da sun ajiye mu a cikin daji fa. Ku me koya muku a daji? Ba abin da suke koya mana sai wani wani sallah suke gaya mana. ba abinci ba kuma da suke ba mu ranka gari. Ya aka kuka gudu? Mun gudu dai mun shiga katanga mun tsallake ta. Ku dukan ku ne da da suka tsare a gidan kuka gudu ko kuma akwai waɗanda ba su gudu ba? Akwai wanda suka gudu sun je sun fara su a hanyar sun tamar da su kuma sa. A to sun je su ajiye mu a bita, shi ne muka hau katanga mun tsallake shi ne muka gudu a jeji kwana mu biyar a jeji fa. To mun hau katanga dare shi ne muka hau katanga muka tallake shi ne muka tafi jeji mun gudu. Sun je su same mu layar da yar na daya kuma su yi su haɗe mu da bindiga layar da yar na daya a jeji. A kwanaki ne da yan kungiyar ta Boko Haram suka kai hari a ƙauyukan Kumanza da kuma Munago a Fayi inda suka yi awon gaba da mata da ƙananan yara wanda kawai yanzu ma ba a san adadin mata da ma yaran da ke hannun masu tada ƙeri bayan ba. Kuma kawo dai lokacin hada wannan rahoton hukumomin soji ba su yi ƙarin haske ba game da waɗannan mata da yaran da suka kubuton. Ibrahim Abdullahi Zizo, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.